hanyoyin da kafirin duniya ke bi su yaƙi musulmi hanyoyi guda biyar ne ta hanyar 'yancin ɗan adam suna riƙe wannan ta hanyar democracy biyu kenan ta hanyar media kaga media kayan jihadi ne a yau na uku ta hanyar tattalin arziki na hudu ta hanyar abin da suke kira sultanul qanun rule of law to cikin abin da suke bi na shida suna amfani da hanyar ilimi karanta yanzu sun fito da wani shiri mai suna agile kuma an ɗauki barno daga cikin jihohin da za a fara aiwatar da agile akai ka san menene ma'ana agile majalisar malamai mun zauna a kanu magana akai tana nufin adolescent girl initiative for learning and empowerment agile ai kaga daga agility ne acronym ne ai misali ma'ana muna bukatar yara 'yan mata 'yan shekara goma zuwa sha tara su kaɗai muke bukata suka faɗa a cikin abin da suke kira ainihin wato component 2.1 na karanta suka shi abin da muke bukata yaran da ke arewa musamman mu nuna musu cewa a raba su da takunkumin addini da al'adu ta yanda uba bai isa ce da ɗan shi, ke sa hijabi ba ce baba i am free ah abinda suke nufi kuma suka ce za mu ɗauki jihohi guda bakwai suna kiransu implementing states dole mu faɗa don mun sani mun karanta amma ka mun ci amana ili mu dai aikin mu ga yamu ko ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar maiƙin gaskiya ba ni na faɗa ba in ji mawaƙin hausa ne ba za mu yi dariyan ba da suka tashi zaɓen jihohi da za su gwada wannan tsiyar ɗan tsiya ce sai suka zaɓi jihohi guda bakwai cikin jihohin najeriya talatin da shida guda bakwai ɗin nan duk shida a arewa ne duk shida arewa suka zaɓo jihohi guda hudu daga muna mu yankin west arewa maso yamma jihohi masu ka ka guda hudu kaduna kano katsina kebbi suka ɗauki jiha ɗaya daga north east borno kaga biyar kenan suka ɗauki ɗaya a north central plateau duk arewa ce suka ɗauki ɗaya a west south west ekiti babu ɗaya a south west ƙasar yamurai anambra Enugu, Ebonyi, babu. Babu ɗaya a South South, ƙasar Ijo, ƙasar Emanayambo, Rivers, Cross Rivers, da wacece ɗaya ne gasunan. Babu. Tambayar da muke muku masu agile ku ba mu amsa. Me dalilin zaɓo jihohin nan arewa kawai? Me dalili? Kuma me kuke nufi da ƙwatuwar daga takunkumin addini? kila kai da aka ɗauke ka kana samun yan kuɗin cefa ne ka ce oh malam don Allah kar ku tsananta ai sana za su taimaka mana ai maso kayan gafi ka dabara ba yahude in yana son ya gama da kai sai ya zo maka da alkhairi court and court guda goma amma shari kwaya ɗaya ɗan yake nufi halawa ce ka ba yaro amma halawar cikinta guba ne sai ka lulluɓe halawar da ainihin guba guban na ciki yaro na tanda na'am in ya gama tsotsa zakin hina izin taqa'ul baliya haka suke mana kuma da yake mana muna fama da talauci kuma ne ya gami wallahi malam sun yi nisa sama a nan barmu. ba na ce laifi ba ne don sana gyara makarantu gaskiya ne yanayin zamu baki kuɗi ki je ki karatu a oxford a yale ko da a harvard a massachusetts ko ko a princeton a sorbonne misali manya-manyan jami'ai da ake jirinsu a duniya amma ubanki bai sai shi da ke kala ba to wace tarbiyya ce wani to dole ne al'umman mu mu ba abin da muke da shi sai addinin mu shine kan gaba ku fahimta da kyau bokon nan da ka gan shi dole mu shiga mu yi shi mu musuluntar da shi amma ka mai da hankali mai rubabban haƙorin in ya tashi ta wani a hankali wanda ke gidan gila kare jifa da dutse hausa nake muku da na iya kanuri da ita zan gaya muku saboda haka amma dole a yi bayani domin mu tsira mu tsare dole lacca ya kamata a kan wannan a ƙara fito da tarihin me ake nufi da shika-shikan sabon tsari na guda biyar ɗin nan ina ka samo su abu ne mai sauki a je ƙauyuka a samu 'yan ƙauye kamar da wani gami a kano wallahi malin sai zuba 'yar ƙauye dubu goma sha biyar ita shekarar ta goma bata kama dubu biyar ba ga dubu sha biyar ai magana ta ƙare dubu sha biyar rigis sai da ce ai salati goma ga annabi Allah kawo alkhairi to ku mai da hankali yan uwa idan ka ga zaki ya buɗe haƙori ba murmushi yake maka ba mm zai gama da kai ne